baki yi zama da amana Ban banyo zato ba zama da amana shi ne na zaɓa jin amana daga bayan nuna min yi zama da amana Bravo. Miji na zaɓa. ya Dan Allah ah, Allah ne ya kuma ido ke kansa. Ka kasa rabuwa ka kasa raba zuciyarka da mulki. Tunda Allah ya sa ta mutu, to haƙuri mana. Allah ya kawo wata. Wato, abin da yake faruwa ni dai ka gani nan mm. wato na kasa mantawa da magana bilkisu tana raina yau Allah nan bacci wannan na arziki ba na da safe yanzu na tashi wajen shirya kayan karin kumallo ma kawai wannan kadai inda tunda yadda ake shiryawa da kuma yadda ake ana yin karin kumallo ni abin kamar da tafi da haka ai ai bulki ta gaji ta gaji mai sunan Allah kuwa ni fa ba zan ƙara kinkimar aure in tallafa aure yanzu in jingine a tare da ni ba sai na samu mace wata taɓin yawon duniya eh ko da ku na wata guda ne karo ke bai karo ba da Allah ku sai ku rika wata irin magana da mara mara mara misali wallahi tallahi me ka magana karo a cikin to mu a kasar Hausa idan aka ce yawo to haka ne ai ko a kasar Hausa shikenan yawon duniya ta yawon duniya ko sai ce da kai karuwanci ne to wace ce magana ba da ta yawo ta kenan idan ta bude ko ni dai ka shar'i na kenan mm, kuma wacce magana ni ba ita nake so ka dinga yi ba Allah da annabi ni eh, to gaskiya ne yaki mm. me zai hana akwai gana ina san gaya maka to amma sai nake ganin wani ki to ba komai yaki mm. wai me zai hana kara maka yani ramu gaya kamar ya yawwa akwai wata dattijuwa dattijuwan nan tun da suka rabu na mijinta hanyar da mace aure ba to kuma ita kullum tana bukatar ba ta son ta mutu ba duniya ba tare da miji ba ko ba gane ba amma da tijo aka ce ai ba raga raga ba ba wai rigi bace ko makocinka a gida Makocin nawa ne da muke nan gidan shi uwa ce a gurinsa uwarsa ce a uwa ce a wajensa ko kuma haifiyarsa ce ko shi ne ke so shi ta ita haife shi mahaifiyarsa sosai kwarai kuwa a yi amma kuma kayan maganar mahaifiyar shi to sosai Allah ya tuba to ya take ya ke ba wai tsohuwa ba ce rukunuku za ta iya tallafa ka ka tallafe ta Allah Allah kuwa Allah Allah ka ji na nemi rantsi maka <laughs> to a rungun da a rungun da eh. ki a rungun da a shirga daurin aure eh. a rungun ta a ɗauko ta a kinkin wata a zuwa kawo ta gidan nan ita ma a jera su da da shi oh, wato kai kai ba bari billahi la ilaha illa wannan duniya ne me ka shirya yanzu a a a a a tashi ka je ka same ta diyan da kuka kuna ka zo ka santa duk abin da aka shirya duk abin da aka shirya ne ka zo ka santa iya kare ta amince inda ta amince ni shikenan an gama <laughs> a'a an eh, gama a wannan magana haka take to ma shiga in bada wani abu ne ko kuma abin da nan ce kenan abin da abin da nan ce kenan ai nima ai kasan shi shi sha'anin aure eh. ai abu ne wanda ake neman kafin alkalami to mu shiga gida ko ba gaskiya ba ah, mu shiga gida a ah! mu je ya aki ya aki masu kwaram kwatsam shi tumo allin malam mafarin ganga Ina gajiya. Ina gajiya. Ya gida. Lafiya. Ku kai ne a gidan nan? Wallahi tallahi. Wallahi. Hana biyu. Wallahi kuwa. Zan dan shige da sai na ce kai dai ina tana da wani sako. To mu ƙara da kai inuwa mu. Ah. Ina ma haisa. Ko kudi ji abin da ya kawo na ki. Eh. Wani alheri ne. Ko ba gaskiya ba. Gaskiya ba. Wanda tije ne me ni da wani zance ice to Allah do annabi ina zan samu masa wata dattijuwa zaɓi yar jiba-jiba mai raguwa ko ba gaskiya ba wacce zai samu ya aura tunda shi dai ya saba dama da aure mace ta su ta mutu to shi ne ce kwantar da hankalinka in dan wannan ne a bari ga wurin ki a ba gudu wani abin mace duk wata gafafata da wata kulitarta mutuncinta gidan mijinta kwarai kuwa to amma sai na ga to ido ya mutu kwalli ya tashe shi haba wa gudiji haba wa gudiji alherin Allah ne ai ai ko lahira aka je layin masu aure daban marasa aure daban sai masu aure sun shige sannan za za a biyo marasa aure a guje to shi kenan na dai san ba za ka yi abin da za ka cutar da ni ba insha Allah to nan haka na baka wuka na baka nama abin da ka ga yayi daidai Allah ya sa zabin alkhairi Allah ya sa yin na Allah ne ba komai zan je in same shi in shaida masa in ce to kin aminta saboda haka a zo dan kwanaki tunda ba yara ne ko a samu ta kama komai yanda ake na turon nan yanzu ba <laughs> ba gaskiya ba muka shiga aiki sai na zo ta saka da alheri to madalla na fa gode na fa gode to Allah ya sanya alheri Allah ya bada Allah ya bada ikon ma lafiya har an gwanci za a yi mu ta bangaren ma an gwanci za a yi ah ga ina ƙara hada miki gaskiya yana ci min tuwo a ƙwarya don inda abin ba zai zama min bakin ciki ba in yi bakin cikin harko na wannan raguwar tasu sannan kuma in yi bakin cikin wani daɗin daɓa kuna shin lokaci ya yi na ta hankura ta hankura da wanga abu da ba dole ba ne gare ta da auren za ta hankura? ta ba ta hankuri a'a kar ka manta mutuncin ya mace da gidan mace kuma ka ce dole ka so abin da take so haka kuma dole ka ki abin da take ki ba nan komai ba sai dan neman dace to aini ba wai auren abba na so ba abin da abba na so maimakon ta auri wanda a daidai da ita tsoho to ni ban son ta armi yaro wanda ni girme ma ko ko wanda wanda a sa'ata ke ga a ce in na zo gidan sai na gaishe shi walakanci ne <laughs> wulakanci ne to wanda abinka ai shi aure ba aure ki da wani babba ko yaro kai dai kawai addu'a za ka yi amma babu zancen ka ce wani yaro ko ba yanzu babu bakin ciki in iska mijin tana kwallo hmm, saboda Allah ba haka za ka yi ba aiki dai kawai abu ɗaya ne kai mata kyakkyawan zato ba dan komai ba auren nan da ta ce za ta ai abin alfahari ne a wurinka a matsayinta na mahaifiyarka a ce tana gida ni dai zan ce duk abin da ya zama alheri allah ya kawo mana shi amma arman nan gaskiya ni da ana biyar shawara ta da ana dan dakatawa inda da ya tsoho na za ta arme in mata ya niya to allah ya sa haka ya zama alheri allah ya sa allah ya ba da zama lahiya alhamdulillahi alhamdulillahi na yi farin ciki da wannan al'amari kuma allah ya nuna mana wannan lokaci to ba dogon jawabi zan yi ba saboda gudun bata lokaci ya aki ya mu'allim ku dai ba yara ba ne ba wata dogon nasiha zan muku ba nasiha da zan muku mm. kun yi ta a baya kuma an muku kuma kuma kun yi wa wasu saboda haka fatan alkhairi kawai muke muku Allah ya sanya alkhairi Allah ya bada karuwa Allah ya bada zaman lafiya masha Allah to zan koma saboda gudun bata lokaci ko ya akai to ai ya muallim ni ana dauka cewa zaka dan samu wani dan guri haka a gefe kai maka dan yi kwanciyar ka hasbinallahu wa ni'mal wakil eh. hasbinallahu <laughs> an taba haka ya muallim tun da ka je ya gaya maka haka da gaske yake ka hakura ka kwana anan Allah ya kai mu da safi ka tafi Allahu akbar kaji manya ya wale eh kaji manya ai ba za a yi haka ba idan mm. eh, dai koma to to mu ba abin da zamu ce maka a cikin wani al'amari sai dai Allah ya saka da alkhairi bisa zuwa da dawowa da aka yi a ciki to kuma kai ma Allah ya nuna mana ranar naka Allahu akbar <laughs> Allah ya nuna mana masha Allah to ya aki amarya duk wani abu da ya samu mutum in dai alkhairi ne mm. to ya kamata ka taya shi farin ciki kuma ka sanya masa albarka a cikin wannan al'amari nasa saboda haka ba zan yi kasa a gwiwa ba zan sanya albarka akan wannan abu na albarka da aka kawo eh masha Allah <laughs> masha Allah ai saboda ita albarka <laughs> shuka kaza na'am gaskiya wannan mai ta isa mm, Allah sanya albarka Allah sanya albarka assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum dj bari in saka maki kwan zakara Mm. <laughs> eh bismillahi yawa a ham hajiya dj ni kuma ni ma in fara da dan wani bangare na kundu ba mm. mm. dj <laughs> kaza ina zuwa buɗe mana dije buɗe mana lemo Duba, sabko kiyo. Yanzu ka iso. Wanda kwana yi. E, inda wa? Kwanan gidan ne ne a wuri. dawa Ya aki? Eh. A'a walla, wallahi ta tashi. wallahi ana bala'i ta tashi walla wallahi ta tashi wallahi ban yadda ba ke ya ki haka kai min me akai ni ce haka kai min ko kace me akai don ya ci ka ci min mutunci ka ka wai ka armi tsohuwa ka da zaka ba ke kin tsaya kina ta surutu ki nace ki kaji kan burin ka me kike jira ne ne wallahi ana tu annati ana bala'i yau me haka ni fa na fara gana fa dubuka yanzu fa kaji ko a matsayin uba nake a wajen ka yayi me ne haka kike kai mutane hauka eh DJ idan ba za shi kai mu wani ba ni ki sa ka ya mu kamu wani to tun da yanzu da wannan yaran dauki ko kika kai mashi wuce ka je ka wane ni wallahi ban kai ma wani gudur musu ruwa yi wanka wallahi ban iyawa ni da kike ga haka eh lalle lalle lalle shitu baka da kunya kai dai kai dai baka da kunya kai kai shitu ni ba na fi karfin ka yanzu barin gaya ma a matsayin ni uba nake gare ka na fi karfin ka barin gaya ma gaskiya gama da duniya salamun kaunin kuwa shi wani yaran dj ke ke ke ke ke ina ja miki lokaci kai masa ba kai shi ma ai irin abin da mu ta ka je ka tafi ka ka wuce ni da kai maza ni wallahi na kwata mizan ewa kuma sai na kaɗa kwaɗo ciki na rijiya ne zaka ɗebo muka ma sai zaka ɗebo na ce haba kai hakuri malam dan Allah kuruciya baya san jarfa wanzami baya san jarfa wanzami baya san jarfa kai muje ta bazar bazar kai muje ta bazar bazar kai muje ta bazar bazar kai muje ta bazar bazar malam salamu alaikum salamu alaikum ya wani irin assalamu alaikum ni yanzu kai amintacce na kake ka ci mutunci har da kai ya don Allah yanzu shin ka adalci ka kanu malam hito idan musulmai suka haɗu farko abinda suke fara yin sallama idan na yi maka sallama ka amsa to in makiya sun ka haɗu farko ba me suka yi a wannan cin mutunci na ka shirya min kuma da kai an ka shirya shi kai tsaya in faɗa maka wallahi in ba ku bi ka'ida an ka kashe magana armen nan ba zan bi ku ɗaya bayan ɗan ɗai in ragargaza ku kowa in nuna mai ba kowa na ba subhanallahi subhanallahi ya aki aka ce an wai mahaifiyata ta subhanallahi kitu wai faɗa maka cewa da ni aka haɗa baki dan a ci maka mutunci na auren mahaifiyarsa to da an ka haɗa to ai kai abin alfahari ne a gare ka malam shi a ce yau mahaifiyarka ta yi auren sinna ta auriya a kai yanzu kai abin da ya dace a ce ka bi mu har gidajen mu malaki kana gaishe mu a matsayin mu na iyayen ni i ta bai nake gare ka ni ni wallahi iyaka ka aboki saboda baka yi min adalci ka zama ubana ba ni i wanda na so ta ma ba shi ne ba kai ba ni da nake mahaifinka ba wanda abokin uban mijin uwarka ne ni ko malam mabaru da ya haɗa wannan abin alkhairi ba za ka faɗa mai irin wannan magana to malam mabaru shi ya haɗa shi ko to wallahi za ku gane kuran wallahi za ku gane kuran in ka ji kwal bakin ka ni dai kam kai ka ga dan baya tsakaninka da Allah yanzu abin alkhairi a haɗa irin wannan abin alkhairi mahaifiyarka ta sami rabo ta haifar maka ƙani da ya aki ka zo ka rika irin wannan ɓaɓatu irin magana irin ta manyan jahilai na farko subhanallah Allah ya shirye ka ya fahimtar da kai ya ganar da kai cewar wannan aure alkhairi kuma mahaifiyarka ta haifa maka tsani haba haba kai min ko yaya ni ce haka kai min bakin hinka na gode wa da kai min don ya mutunci mene yanzu kai ina zamne girma da arziki a haɗa kai da kai a cikin mutunci ita tsohuwa da kacce wai ka ɗan mata almai da wani to akan ni ina ruwanka mutumin da ya taimaka wa mahaifiyarka kuma wani ma wani ma mumu ina da gani ni ruwanka da ita ina ruwanka da sa hannunka cikin ba sunna ma'aiki ba sunna ma'aiki ba ce to in sunna ma'aiki kai an ka ce ka wurin sun sune sun sune mugu abin ka ka kulla wannan ba sunna ce ka bi kai nan ba kan lissafi ba kan sama sama kuma da aka mahaifiya to in ga wannan ka abin zai yiwa in gani in gani ka ce dole na sai an yi shi oh. ka tsaye shi za a yi wanga alban bugu daban da ka yi ka cika mugun nufin ka ya aure ta har ma tana aiki i i mana ne lafiya kai kai wannan yaron kullun ka kai baya jin magana ko kai kullun ka baya jin magana ko na gaya maka maganan nan ne da kai a dutse ko baka dauka ba ko ne zaka ce da malam mu baro in ba Allah ya ji kan mahaifa Allah saka da alheri ba. Shi don Allah a aminka nake. Ai wanka cin mutunci na. Cin mutunci na. kuma abin da ake mutunci sai hada ni magana da ke nace ko an mai zaki kake an shago wai shi na wai ya hada ki da dan duna wai don ce mutunci to yanzu auren ne kake bakin ciki kenan ban bakin ciki to ka tsaya na a daidai to yanzu ka dau magana da nake ga maka ba ko baka daga wannan ita ce magana ta ta karshe tsakanin ni da kai in har baka dau magana nan ba kuma tarar bayan Allah nan da wani muguwan magana zan fada ga maka mama dan ban ga dalili ba kai ba rufin asirin ka bane to ni ba ka so Allah ya rufa min asiri in mutu in samu wanda zai mu kaina ya saka na a cikin rami rana gobe kiyama ta tashi Allah masu aure jiya fa don dai ai min bakin ciki da ya ni je na yi hadda kalkatawa oh. hadda kalkata kai kuma ya mu to ba ka samu rufin asiri Allah eh? rubuci mutumin ma ma ka samu canji ba karami ba na ni ba karami ba na ni ha Allah ya rufa min asiri ka nemi ka tona? Malam Magoro, Allah dai ya ji gama Amin dan. Allah saka baka da alheri. Amin amin. Kai Malam Magoro yanzu na san na Malam Magoro, wallahi wanga bakin ciki ni ya kawo da nika in kare kaina. Iya ka dai ko da zan ce mai baba wallahi sai dai in ce baba friend. Wallahi. Ai dole da miji in ya baba. Da mun kike yi baka da miji in ya baba. Malam Magoro, wannan yaro ba shi da hankali. Ba ba ba ba. Amma an haife shi a gwagware. Ai dijan ga miki wato ne al'amarin wato to wani bayan ya gasu me kika samu shi a ciki dabara kawai ne masa irin ta ta manya saboda na san cewa za ka ji daɗin cin sa haka Allah ya miki albarka da ake ba kamata a samu shi a baki Allah ya haka da wallahi a wai a tuna miki baya hmm? <laughs> ko wata na ba ji daɗin ba don Allah ha baki a'a Allahu akbar ham kai kai Ah. ina kuma za ka shigo ka zo wuce da Allah haba dan nema ka je ka je ga wurin ba to kawai yaran me yasa baka me yasa baka da kunya ne saboda Allah da Allah kai baka da girman wanya bane saboda Allah ni ban san ranar da zaka ji magana ba ban san ranar da zaka ji magana ba ko sai ran da na fusata na ce ka je ka gani ka fita kai ta ganin su tage a hanya a a a ba a yi wa yara ba kar ki wa yaro ba ba a yi wa yara ba to Allah da Allah ba ba da ji ke ina ta ga miki fada so ina miki fada ke da kanki na in miki fada na ji ba ai shi yasa nake raga masa amma abin da yake yi ne ya wuce makaɗi da rawa ka san abin da nake so da kai na ma akwai aiki da za ka yi ma babanka ba kama gaishe shi ba tukunna da babanka me hakan na kwana bai tashi sai bai wani yana zama tuntuni yo yayi kirgin ji ban san yaya akai ba kar kar kar da babanka ba za ka gaida babanka ba wai me yasa me yasa bai kai kai me yake damunka na ce ke damun ka sa kana ji ba ta ta to mura kai bayan jin dubul mari a bashi haka na ba na son haka malam ah. ya za ka rika bayar kuɗi ai sai ya sangarci ayo yaro ba lafiya ba sai a bashi abin da ba na ba ne fa yake damun sanga maka eh. bakin ciki ne kawai Allah ya rufa min asiri ya min sutura ya ga na fara murmurewa ina neman da 17 ye ne. ya fi so ina can turken dabbobi ina ba wa dabbobi ruwa a kin wuce harawa a kin wuce na to shine ai abin da yake damun sa kuma ne haka zaka hakura in za ka ma saki jikinka ka saki jikinka ni yanzu na ga miji abin da nake so da ma aikin da zai maka na kirawo shi je maka ka gaya mai duk abin da kake so kai shitu kai ban ban san shashen shi kaji ba na so ba na maka faɗin girma ba kai ke fara eh, rawar da mala a kansa to to ka kwashi kayana a wanke su a goge su tas akwai guda biyu suna na yi musu taci su ne zan saka an jima da yamma fita bayan an kai mu ruwa na yi wanka na huta zan fita tas kuwa kana mun gaba ka a gaggauta a'a ni na gaba ke so idan na koyar shi kire ne da Allah guda ba kike samu kala ha a a a a ham da bai kamata da wannan ina dai ne ni yanzu ni yanzu ba kike samu idan na ba ha ga ba ga sannan abin da za a yi mm. tashi zaki mu shiga daga cikin ɗakin nan ya zan abin da kin gari ko ba ka ko za a kike ne kin gaji Allahu akbar a sai ma an a bana son kawo to to shike da a kawo to yawa Ni wani ya je ka ga ba da ka tsaya ka sa mana ido? Ka garo, me haka? Kana tafiya kamar wani ke tafinki ba za ka sauki ka je kai abin da aka saka ba? Wai ku ne bushe bushe a cikin wani Haba! Fakin ciki kashe mai yin ka.

kai ya kai kwakwa da hakan zama da kai ai kai ka biya ai Allah ka duba mu kowane lokaci ainihin mu muke biya yaya yaro zaɓa mana mai kyau zaɓa mana mai zaƙi kai ba su mai zaƙi ba ba sharewa ma wallahi ka rabi gihiri rabi saga Allah Allah kuwa ka bari kai yaro ni zaɓa mun kaji ni zaɓa mun kaji yaro ni wannan ta yi mu yawwa wannan ta ce yawwa an dace to ba shi mm, sallama shi gwaldin bawa mai kanwa an dace ba shi kudin shi mm. tsaya ba kudin ka tsaya guda nawa muka ɗiba uku ce eh, riga wannan kai ma ya haƙuri yaro yaro jika abin da aka samu <laughs> riga ce karkai tunanin wai wato kuna ji wato ban taɓa sanin cewa auren babban mace akwai fa'ida ba sai wannan kara gaskiya ne masha Allah alhamdulillah alhamdulillah wato wani lokaci in tana min shagwaba tana min shagwaba tana da tarayya ta tana tarayya ta eh. har sai na na dinga ce mata malai shi malayish oh. malayish malayish <laughs> ya isa ya <laughs> isa ki shi ne kenan eh ina tausa ta haka ta wallahi ku ci tuwo da ni mai aisha ba ku ci tuwo da ni wallahi mai aisha kai yanzu shi a dalilin ka wawan aure ne aure ne ai kai yanzu in kana da tunani kana caka almiga tumata abu shi ta ai ba mata asiri yayi wani ruhin asiri kai wani yaran kai kai yanzu dama kai ni ka jiran wallahi kai magana wallahi a saka tsohuwa ko ko jikin mutum ya tsami magana ba kike maka ba ke ce magana malan shitu ba duniya duniya duniya wanzami baya san jarfa wanzami baya san jarfa wanzami baya san jarfa kai duk na ji abin da ya faru a gaskiyar magana kai malam shitu duk kai ne ummal abayasan shirya wannan abu duk kai ka kawo wannan abin ya damalmale haka gaskiya kai ne mai laifi to da ya tun abin ga ya zan haka na tabbatar da shi shaidan ko da yaushe burkutar zukatan mutane kai don a yi ta yaya wanga tun da ya kasance haka ne dai ko ni daga baya ban ji daɗi saboda haka don allah ina roƙon tsohuwa ki yahe min kuma kai dattijo ka yahe min ni duk abin da ake ma ban san komai a cikin zancen nan ba in ban da yau sai yau da aka tashi zancen nan inda na sani ai ba zan bashi ya auri matarsa ba da tuni na hana wani al'amari bare ma har aje ga wannan kwama ta lada ni a yadda nake ji a zuciyata da ban yi niyyar in yafe wa malam shi ba tunda al'amarin nan ya kasance da haka kuma ga abubuwan da suka wakana duk abubuwa sun faru ne bisa kuskure babu damuwa na yafe masa alhamdulillah mm. to malam tunda kai ka yafe ni ma ba abin da zan ce a cikin wannan zance ni ma na yafe masa duniya da lahira Allah ya shirye shi ya shirye masu hali irin nasa kai kuma wannan ya zame maka izina ko dan gaba sai a kiyaye a rika sanin abubuwan da ake yi ka gane ko amma na yafe maka duniya da lahira to alhamdulillah an zo inda nake so a zo dama babban bukata ta ya kasance an yi masala an samu sulhu a cikin wannan abu wannan abu ya yi kyau kuma yi min daɗi sosai kai ya aki ka ɗauki mai ɗakin ka ku bar wannan gida domin ina ganin haka shine zai zama masala cikakkiya a tare da faruwar wannan abu saboda zuciyar ita malam shitu za ta fi samun nutsuwa idan aka ce baya ganin giftawa ka da gifta ta a cikin gidan nan to tun da haka ne dama can gidan da na fito babu wanda ya shiga ciki sai mu tattara da ni da malam mu haɗa kayan mu sai mu koma can gida mu zauna asiri a rufe ka kuma abin da zan gaya maka kullum garin Allah ya waye ka zo ka gaida babanka magana ta wuce ka ji ko to shikenan Allah ya kiyaye gaba Allah ya rufe asiri amin to ya salati goma ga annabi sallallahu alaihi wasallam

malam a farin ganga